Kalangu, Masu sauraro gunguma maɗantani ke muku sallama yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa. Yau ne sabbin mambobin kotun musamman suka yi rantsuwa a gaban 'yan majalisa. A cikin labarun za ku ji ƙarin bayani bisa binciken harin da aka kai a Tongo-Tongo. rahoton musamman na yau zai baku masaniya bisa nasarar nan da ake cema mai buje vilman maurice da ya yi zamaninsa a dakwaro ta madalla yanzu kuma ga labarun bi da bi Tabin mambobi guda biyu na kotun musamman Hot Court de Justice a yau da sa'i ne suka yi rantsuwa a gaban 'yan majalisar dokoki. Sule Mutari da Maryama Ali Elaji Ibrahim dukansu 'yan majalisa ne na gurbin jam'iyyar PNDS tarayya. Ranar 20 ga watan Abril ne aka zaɓe su ba tare da halartar 'yan adawa ba. Haka ya zo ne bayan wato marabus inda Karijo Muhammadu ya yi da kuma rasuwar Isaka Ali. 'yar majalisa Maryama Ali Elijah Ibrahim bayan rantsuwar ta yi wa Habibu Garba karin bayani kamar haka. Muna ma 'yan uwanmu 'yan majalisa godiya da suka yarda da mu suka ba mu yarda su suka zaɓe mu a wannan otkur da ake ce ma otkur de justice. Otkur de justice ita aikinta ita ce za ta ma shugaban ƙasa shari'a in yayi abin da bai kamata ba cikin ƙasa kamar in ya ci amanar ƙasa to kuma watkur ita ya kamata kuma ta hukumci duka ministrori mamburkin gwamnati in dai sun yi abin da ba daidai ba cikin aikinsu to wannan yauni ne aka ɗora mana kuma muna roƙon allah ya ba mu daman cika wannan gurin 'yar majalisa Maryama Ali Alhaji Ibrahim kuka saurara. A wani fanni kuma tsohon babban daraktan kamfanin gidan lantarki Nijelek Ibrahim Fankori yana tsare inda aka kai shi a gidan yarin kamfanin na Kolo ana tuhuma su ne da wani gama kai ga wata majamajar juya akalar wasu kuɗaɗe a cewar lauyan nasa. tare wato da ya danganta kuma da wata bukata samun haske ga zaman shari'a na mayanar fuka da za a gudanar ranar 19 ga watan Juni mai zuwa shari'in da ke tilasawa wanda ake tuhuma ya kasance a gabatar da shi a gaban koti cikin yana halin zaman gidan yari wannan ita ce hujjar da aka yi na kamun nasa. A wani bangare kuma ɗan farar hular nan jagoran Alternative Express Citoyen na Zandar Yahaya Badamasi an kai shi zaman manda da po a gidan yarin Zandar yau da sahe ana tuhumar shi ne shi ma da kiran yunkurin gudanar da tarzoma a wani babi kuma hukumar magajin garin ta hana gudanar da jerin gwano da mitin inda za su yi da kungiyar farar hular wato suka yi niyyar gudanarwa ranar juma'an nan domin kaucewa hatsarin da za a iya fuskanta matakin da suka gabata buƙatar gaban juju inda jujun ya yi watsi da buƙatar tasu. A nan ya mai kuma zaman dirshin da aka so a gudanar yau a karfe biyu na rana da ƙungiyoyin farar fula suka buƙaci zartarwa shi ma hukumomin garin sun hana gudanar da shi. A daren Laraba nan 25 ga watan Abril 'yan bindiga daɗi su bakwai ɗauke da bindigogi sun kai wa garin Tangungu hari a cikin gundumar Torodi yankin Tilaberi. A cewar shugaban gundumar Ibrahim Musa da muka tuntuɓa a yau da sahe, wannan miyagun mutane bisa motuna ne suka zo da gurin samun su kashe mai garin. Ga bayanin da ya mana yama Nafisa Sirfo a wayar talho. wasu gungun mutane miyagu akan moto suka zo nan garin tangunga abin da mun gane sun zo ne don su kashe hakimin gari gunga Tangunga. madatan gunga shi ya kama mu Allah ne ya kama mutane suka kama na sa komite da vigilance da duk da kwa cikin kasar hamu kasa kwanci hankali ya samu cikin departamentin Turodi. To wannan mutane ne ina gani su suka zo suka aiko wannan mutane suka shirya dan a zo a kashe shi. Allah da ikonsa suka zo ba su ishe shi a gidan nashi da suka zo yana da baki biyu kuma da suka zo suka je musu su biyu bayan wannan arzikin da a cikin gidan shi duk wannan abun sun kona shi gida shirin bibiya ba suka kone kuma da nake muku wannan magana mun je tare da manyan manyan sojoji wanda suke cikin departement A wani bangare kuma idan kuna tuni cikin watan Oktoba da ya shuɗe wasu sojojin Amerika da na ƙasar Nijar sun halaka bisa wani kwanton ɓauna da aka musu a tango-tango cikin gundumar walam yankin Tilaberi. Sojan Amerika hudu aka kashe. Masu bincike a kan wannan al'amari sun fitar da rahoto mai shafi fiye da dubu shida wanda za a wallafawa nan da 'yan kwanaki kamar yadda kamfanin dillancin labaru AFP na ƙasar Faransa ya bayyana. Ga wasu ƙarin bayanai na afp ɗin da kuzi muhammadu ya nanata. Da yake bayani a gaban majalisa jiya, ministan tsaron ƙasar Amurka Jim Mattis ya sanar da cewa ma'aikatarsa ta fara duba matsalolin da suka kai ga mutuwar sojojin Amurka guda hudu a cikin watan Oktoba na 2017 a kasar Nijar. Masu bincike sun kammala bincikensu kuma ana sa ran bayyana sakamako cikin kwanaki masu zuwa, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa AFP ya ruwaito. An dai kashe Amurka hudu ne a lokacin da sojojin musamman na Amurka su goma sha biyu da na Nijar su talatin da ke aikin sintiri suka fada cikin wani kwantan bona a ranar 4 ga watan Oktoba kusa da garin Tango-Tango mai tazarar kilomita 100 da birnin Yamai kusan iyaka da Mali. Jaridar kasar Amurka Wall Street ta ruwaito a ranar Laraba cewa rashin isasshen horo, girman kai da kuma al'adar shiga wurare masu hatsari na daga cikin dalilan da suka kai ga faruwar wannan al'amari mummuna. A gaida Asmana Shina da fassara, mu zuwa kurfai. Gwamnatin ƙasar Nijar ya baiwa al'ummomin garuruwa guda uku na gundumar filinge da suka fuskanci harin da aka yi na bindiga wanda 'yan bindiga daɗi suka kai musu satin da ya shuɗe sun samu taimakon ton arba'in da biyar na cinkafa, Shugaban gundumar filinge Tankari Marafa ya ce wannan taimako gudunmuwa ce ga al'ummar da suka rasa 'yan uwansu game da wannan ta'adi da ya ku kimanin mutum dubu da ɗari hudu za su amfana da wannan taimako. Mamman Korau ɗaya daga wanda suka amfana da taimakon ya yi bayani kamar haka. Da sun ka zo ba da ɓadda lokaci ba sun shahe hawayen mutane sun samu taimakon da sun ka ka musu tunda da mun kai musu wannan kira ba su ɓadda lokaci ba sun ka zaka abu in ya faru haka sai an taushe rai shi ciwon bai iya wuce ba tunda ciwo na da zai zama muna kamar ciwon gado da amma ba mu mun gode ma magabata waɗanda sun ka tabu mai gidan kai duk wanda ya rasu sako ashirin an ka bashi talakawa su kuma an kai bakin gwargwado mutum duka in kana da iyali mutum biyu da sako mutum biyu da sako haka masu gidaje an ka tsara su kuma masu motuna da nasu sun ka kone su ko an hidda abincin da za a raba musu su rage zahi bisa wahalar da sun ka sha daga kurfai mu isa arewa Yau da ‘yan watanni uku sarakan gargajiya na dogon dutse sun aza dokar rage ɓannar da ake yi albarkacin sabgogin al'adu kamar su aure suna da kuma rasuwa. Wa'annan matakan al'ummar na aiwatar da su kuma suna mutunta su kamar yadda wani lacizo ya faɗa. Sarakan nan gaba kuma sun ce za su hana wasu tabi'o'i marasa kyau. Dambaji doka mai riƙon ƙwarya ga sarautar kona ya yi wa Aziz Yuma bayani kamar haka. waɗannan matakan da an ka ɗauka ana nan ana yanzu armai budurwa 300 zaura wadda bata aihu ba 150 wadda ta aihu jika 65 suna mun ka ɗauka kuma an bar yin abinci wurin rasuwa ko mata su ta wurin rasuwa ko wurin zanen suna an bari kuma an bar yin abinci nan da aka yi wurin zanen suna da suwahi mm, wajen gara arme wurin kai abin da aka yi mana buyu da mana shinkafa da mana gishiri su mun ka ɗauka to kuma su ma ana na ana yi eh, amma dan ba mu sani ba mutum ka san wai azanci gare shi wani ko shi da ɓoye ko ko inda ya abin shi da ɓoye dai can mu mu sani ba amma mu dai abin da mun ka ashe kenan kuma ana na ana yi abun ga dan ka waje ana na ana yi babu wanda ya kuskure bisa gare shi yanzu matakai abu na da saura gare mu wanda ba ɗauka ba abin da ba a son a yi wanda bai da kyau da uniform da ɗauka amare do hana zamu ana zuwa ana karya mutane ko ko ana kashe mutane a wannan abin bai ba muna ɗaukar doka bisa gare shi daga arewa bari mu komo babban birnin yame Malaman da suka sa ido da wanda suka sa maki ga jarabawa bakaloriya ta shekara 2017 da wasu mambobin jagorancin jarabawar wanda ake kira Mamudu jiri har yanzu suna jiran a biya su ɗan sauran allowance ɗin da suka yi wannan aiki a faɗar wakilinsu fiye da miliyan 400 suka rage a biya su an masu alkawalin za a tanada biyansu da zaran an fitar da alawus ɗin jarabawar bakaloriya ta 2018 mu saurari alkasun mamman malami a kwalojin lazare kuma shine wakilin nasu. kuɗin da gwamnati yake bada a yi baka duka-duka miliyar guda ne da miliyan ɗari kenan ba su isa a yi baka a ida shi har a biya kakin nan saboda shi ne shaka ne kuke ganin ake samun matsala shi kuma gwamnati yana cewa a'a wannan miliyar guda da miliyan ɗari suna isa a yi baka shi yasa yanzu ma waɗannan miliyan ɗari hurkin sai an hiddo su cikin miliyar guda da miliyon ɗari waɗanda ya kamata a yi baka na demil digit cikin su ne za a hiddo a biya mu tunda in ba a biya mu ba kasan san dai ba mu taya kun mu yi wani bak saboda shi ne za a hidda cikin su kuma a yi mana kenan baɗi ma da mil dizinaf ma sai mutane sun zo sun yi irin wanga koke-koke kakin a basu kuɗin su bai kamata ba a ce yau an yi bak an ida har kusan shekara guda ba a biya malaman makaranta wanda suka yi aiki ba albashin su saboda in kun ka diba kun ka gani mu aikin da aka tambaye mu yi aikin da muka je mu yi mun yi shi ba wata matsala kenan mutum in yayi maka aiki ya ida ya kamata ka biya shi A fannin wasannin motsa jiki mu shaida muku cewar gasar damben zamani box da ta gudana ranakun 20 zuwa 25 ga watan Abril a birnin Doso an samu halartar 'yan dambe 35 na bisan yauni daban-daban da suka fito daga yankunan ƙasa amma na yankin zandar ba su samu halartar ba. An gudanar da wannan kwambalar ne domin a zazafa kwarewar 'yan damben a kuma ƙididdige sabbin tashi. Ga yanda sakamakon gasar ya bayar ta bakin Muhammadu Gamace. A rukunin masu nauyin kilogram 49, Tilibir ce ta zama zakara yayin da ta lashe lambar zinariya. A rukunin masu nauyin kilogram 52 da kilogram 56, Agadez ce ta lashe. A rukunin masu kilogram 60, Yamaice ke kan gaba, yayin da Doso ta zama zakara a rukunin masu nauyin kilogram 64. A kungiyance Agadez ce ta zo ta farko da lambobi biyu na zinariya, da lambar azurfa guda, ta biyu Tilibiri da lamba ɗaya ta zinariya, na ɗaya ta azurfa. Yamai ta kasance ta uku yayin da ta samu lamba ɗaya ta zinariya da lambobi uku na tagulla dusa ta hudu da lambar zinariya guda da ta tagulla guda maraɗi ta zo ta biyar da lambobi biyu na azurfa da lamba biyu na tagulla ta shida difa da lamba uku na tagulla sannan tawa ta bakwai da lamba ɗaya ta tagulla an samu ci gaba sosai kun ga agaris ta zo ta farko a daya mai ce ke samun wannan matsayi kullum waɗannan 'yan wasa za su zama na ƙasa da ƙasa nan ba da jimawa ba To madalla kai tsaye bari mu shiga rahoton na musamman. Idan da aka ɗauko tarifi na gundumar da ƙwaro a cikin yankin maraɗi, ba za a yi wata magana ba wada a kanta ba a yi zancen wannan baturen ba na Faransa wanda ake cema mai buje wanda sunan shi yake Vilman wanda ya galla zama al'umma a cikin wannan yanki a yayin da yake gudana zaman wato shagora na wannan bariki. Yau dai hirar Alhaji Hamidu Makau, malamin bada karatu da ke cikin ritaya yanzu, ya yi wa Muktar Hamadu wato bibiyar tarihin kamar yadda za mu saurara. Mai bushe shi dai da sare ne, kuma shi ne kin farin wanda ya buɗe barikin da ƙwaro. Haka Allah ya shi maƙetaci ne, yadda ya ikon shi, laihin shi wanda mutane suka basu ji daɗin shi ba, in kamar tahiya ta same shi in za shi kamar wani za gari kamar in za shi koran nan cikin barke shi ne in ya gamu da mutane suna tahuwa da koran sun yi gabas sai tsaya sai ya ɗauke su da mota sai ya sai ya kai su koran sai shi da sai shi su taho in za shi maraɗi kenan ya yi gusum mutanen da zai gamuwa da su sun yi arewa waɗannan sai ya tsaya sai ya ɗauke su da mota sai ya tafiya da su can ya gusum sai ya kai su bakin kaɗata sai aje sai ce su taho in ya komo da maraɗi ma hakanan ne mutanen da ke gani masu tahiya daga arewa sun yi guzum sai ya ɗauko su sai ya dawo da su kaga lokacin shi in an kai wasu babban hadari aka yi ruwa to ranar gaskiya ma'aikatan shi mutanen shi wanda suka zana shi can bariki ba su da kwana su ne ke in an kai ruwa suke kwana tafki suna jeho duwatsu cikin ruwa saboda kwaɗi su bar kuka mata shi ta ce kukan kwaɗai na hana ta kuka ba ta san su. to eh, an san da wannan suna nashe na mai buje ina ya ɗauko asali. sunan nan inda ya ɗauki asali wando ne gare baki eh, buffon to mutane ba san sunan tumbulajen ba sai suka samu mai buje suka samu ya buje to wannan tumbulajen inda duk shike haka ne yake akwai ɗaya ne biyu ne uku ne wallahi ban sani ba dan lokacin mai buje mai buje ya yi ko tun da kaga lokaci hanyar mota ba ba ka da incin ka ketare hanyar mota da rana kai ko wane ne nan nan cikin da kwaro nan cikin da kwaro babu tun biyu ne ke da incin su la su taka hanyar mota sai da dare ake ketare hanyar mota amma da rana daga ni da ke kai wannan yan kayan residence sai wani wanda ake cewa ka albashi shi kuma madara yake kai al'umma ya sun yi shiru suka yi kan wannan al'umma ba wanda zai magana lokacin mulkin mallaka ne wa zai magana kai magana a sa ka abin da ba shi bane kuma a kashe kan da duk abin da ya je ne ba mai magana anan kuma muka zo ƙarshen labarun da harshen hausa sai ku tarbi musa hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci ni na ku dan badan da arlit malaman mungun ke muku sallama a futa lafiya daga nyamai zuwa arlit daga tilber zuwa difa ku saurare shirye-shirye istidiyo kalangu tare da rediyon istidiyo kalangu tahiyar yanayin nijar